وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وجاء الله تبارك وتعالى وأن ta'ala أو ya tattara daidai wannan lokaci da muke cigaba da karatu na tafsir kamar yadda muka saba a kowane lokaci makamancin wannan da yanzu Allah ta'ala za mu cigaba daga inda muka tsaya yau muna yammacin alhamis ko alhamis uku ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya, da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shi da ci da biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya a lissafin turawa mu gushe ba muna cikin suratu ba. amma kafin ma ya karanta mana abin da za mu duba akwai tambayi guda biyu da ke hannuna gudan yana tambaya a kan hukumcin rika alkur'ani wato ga hannu a lokacin yin sallar tarawi dangane da mamu wato idan mutum yana bin liman sallah ba shi ne liman ba ko daidai ne ya ɗauki ƙur'ani ya rika duba abinda liman yake karantawa su wanda malamai suna cewa ah, idan dai ba ya zama cewa akwai bukatar a yi haka saboda yi liman buɗi ba cewa inda suke bayan liman in ba su har da shi inda liman yake karantawa ba su sai a ce ayyana wani ya rika duba alkur'anin don idan liman ya bukaci masa buɗi ya yi mata to sun ce in dai ba irin saboda wannan maslaha ba to haka din bai dace ba bai kamata mutum yana biyan sallah kuma ɗauki ƙur'ani a hannunsa yana bibiyan karatun da liman yake yi ba suka ce saboda cikin shi akwai waɗansu abubuwa da dama da shari'a ta buƙaci mai sallah ya yi wanda da yake qur'anin to yana abubuwan duka za su kubce ba za su samu ba da farko shari'a ta nemi idan mutum yana sallah ya dora hannunsa na dama akan hannunsa na hagu da kirjinsa to lokacin idan mutum ya zama cewa yana rike da alkur'ani kaga wannan sunnar ba za ta samu rike ba don zai zama Allah hannu guda ne zai dora akan kirjin wanda kuma ba haka aka ce ba wato dole ya riƙe qur'ani da hannu ɗaya sai zama hannu ɗayan kila shine kan kirjin ko ko ku gane ba wanda wannan kaga ba ba haka akan da mai sallah yi ba wanda ita ce matsala ta farko matsala ta biyu suka ce idan mutum yana sallah abin da aka bukata a sunnance shine cewa ya rika duban inda yake yin sujada yawa inda yake sujada dan aka ce duba lokacin da yake bi sallah don yanzu zama cewa kana tsaye kana zikin qur'ani ka ga ba kenan ba mahallin sujada kake zuwa ba kun gane sannan wata matsalar suka ce wato harakat za su yawa domin zai bukaci ya rika bude shafi an jima duka sai bude wani shafi in waya ce zai bukaci ya dan taba haka wato saboda ka za a samu harakat zai ta motsi da yawa da wanda bai dace da mai ba sannan suka ce wani abu na gaba shine yau motsin nashi zai iya daukan hankalin waɗanda suke kusa da shi masallata da suke kusa da shi zai dauki su ta umuman dai saboda kallon waɗanda abubuwa suka ce bai dace a yi haka ba gaskiya malamai sun nuna cewa wannan kuskure ne don haka yan uwa da suke biyan sallah suna daukan mushaf suna budewa don su kalli inda limai ke karanta ko su bi bi karatun liman wannan ba abu ne wanda ya kamata ba ɗaya tambayan kuma yana nuna cewa kamar a karatun da ya shige an yi magana cewa duk abin da mutum ya aikata ko da boye ne to lalle sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana da shi kuma Allah zai gan shi zai nuna ma mutane wannan aikin manzon Allah zai shaidi aikin sannan mutane ma umumin mu'mini za su shaidi aikin a gobe kiyama za a bayanar da komai ko wato wannan mun yi wannan bayani lokacin da ake bayanin cewa ku yi aiki fa sayar Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون to shi da ke cewa to yanzu kan koda mutum ya tuba ya yi wasu ayyuka muna na a ɓoye amma kuma sai tuba to yi je lahira duk da haka sai an bijiro da wa'ina ayyukan gaban mutane mutane sun shaidu cewa taɓa yin kaza na ɓarna taɓa yin kaza na ɓarna to idan mutum ya tuba kan tuba taubatan nasuha kuma Allah ya karbi tubansa lalle ba za a yi mashi haka ba ba za a yi mashi haka ba wannan babu shakka ya shafi mutumin da ya yi ta aiki ne a ɓoye aikin banza ya zo kuma yarshin sa'a ya mutu a haka yarshin sa'a kuma wato Allah ta baraka wa ta'ala wato bai yi nufin yi masa gafara ba wannan shi ne za a masa yin wannan tono fili ne a nuna ma jama'a ayyukansa da dukkan abubuwan da ya yi amma mutumin da kan ya tuba taubatan da suwa allah ya kafi sa ba za a mashi wannan ba malamai suka ce dalili ah, shi ne ya tabbata cewa ah, annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da Allah ya sauka mashi da aya wadda take yin bayanin cewa waɗanda aka ba su littafin su a hannunsu na dama to da sannu za a musu hisabi hisabi mai sauki za a yi musu hisabi mai sauki to shi ne aisha take tambayar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutane sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza wani irin hisabi ne za a yi musu sai mazo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce abin za mu shine ard ard ne za a yi musu wato mutanen da Allah ya gafata musu ya bukace musu hisabi hisabi mai sauki tare da cewa suna da munanan ayyukan da suka aikata to manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace irin waidan mutane sai a bijiro da mutum gaban ubangijinsa to sai a sa wani shamaki sai da mutane ba za su gan shi ba sai Allah tabaraka wata'ala ya bijiro masa da ayyukan da ya a duniya munana ce mashi rana kaza kayi kaza ce lalle za haka ya Allah a wuri kaza kuma kayi kaza duk ai ta bijiro masa da ayyukansa munana ana gaya masa abin da yi a duniya lokacin da ake masa wannan arz an sa shamaki mutane ba su gani shi to duk sai ya ikirari da zunubansa to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mashi to wa'annan ayyuka duk kayi su a duniya na su zurta ka mutane ba su sani ba to je kai wa mana su zurta ka wannan shi ne hisaban yasira kuma shi ne arf a shahid mutumin da ya tabka ayyuka na banza aboye ko a bayyane inda ya tuba da nasuha to ba za a saka wannan tunan silili bainal mala ba eh a ce za a bayyana da ayyukansa munana tsakanin mutane kowa da kowa ya shaidi wannan ba za a masa wannan ba Allah zai rawa masa asiri sakamakon karɓar tubansa da aka yi Allah ya samu dace wannan shi ne wallahu ta'ala alam hajiya a suratul tauba mun kwana kan aya ta 108 hmm aya 108 to za mu tashi kan aya ta 109 na'am أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن أنفس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أنفس بنيانه على شفا جرس نار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين ولا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا لا يزال ce afa man assasa bunyanahu ala taqwa min Allah shi yanzu wanda ya assasa ginin sa akan taqwa ta daga Allah wa ridwanin da kuma yarda daga Allah khairun wannan shine yafi alkhairi amman assasa bunyanahu ko ko wanda ya assasa ginin sa ala shafa jurufin akan gaba wani rani harin wanda wato ala shafa jurutun akan gaba rami wanda yake ya ruzda harin wanda yake mai faduwa ne ko mai rugujewa ne wani hara sai ya fadi da shi ko ya rifta da shi fi na jahannama cikin wutar jihar jahannama wallahu la yahdi al-qawm az-zalimin Allah tabaraka wa ta'ala baya shi da mutane az-zalimai la yazalu bunyanuhum allazi banawhu ribatan fi qulubihim ginin su wanda suka gina shi ba zai bushe ba yana matsayin shakka da kokonto a cikin zukatansu la an taqata qulubuhum sai zukatansu sun yanyanke ko sun kakkace wallahu alimun hakim Allah tabaraka wa ta'ala masani ne mai hikima wannan shine kamar da buka ishara cikon bayani game da maganar da ta shafi ah, allazi da ta zo masjidan zirara wannan gugu munafukan da suka gina masallaci da zimbar cutar da al'ummar musulmi da kuma cewa Allah da rabawa ko kace da raba kan musulmi da kuma da shi domin ya zama wurin fakewa da madakata ga wanda ya yaki Allah da manzonsa wanda muka ce shine Abu Amir Ar-Rahim to mun faɗi bayanin su da abin da ya faru gare su da shirin da sun kai da yadda suka zo suka bai wa sallallahu alaihi wasallam labari aka sin abin da ke cikin zukatansu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fallasa su sun nemi mazo sallallahu alaihi wa sallama ya je sallah wurin amma Allah ya kwatsa shi ya ce sam kada ya sallah wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa masallacin da aka asusa sashin ginin sa bisa ga takawatun harkon yini to shine fi dacewa ko fi cancanta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sallah cikin sa cikin shi akwai mutane wanda suke neman tsarkaka kuma Allah ta baraka tabaraka ta'ala yana son masu tsarkaka da muka ce shi wannan masallaci da yake ustisa ala taqwa min awwal yawmin akwai malaman da suke ganin cewa masallacin koba ne wanda kamar wanda ya fi shahara akwai matsalaci akwai mutane da kuma suke ganin cewa shi ne masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne wanda kowanne daga cikin wayannan farikai guda biyu ko jama'an malamai guda biyu suna da dalilan da suka dogara a kansu amma da kashe muka ce akwai malamai a ɗaya bangare alhamin ne ne yana cikin su Allah cewa babu cin karo da juna a wayannan nasoshi da aka ambata wato nasoshin da suke nuna masallacin da aka hassasa ginin sa ala taqwa min awliyomin masallacin kubani suna nan a hakan wanda ma suka gwada cewa wannan masallaci shine almasjidun nabawi kuma suna nan a haka suka ce alhamdulillah kasiri yake cewa dalili shine cewa sifar da aka ambata ta shi masallacin da aka hassasa shi min awwal yawmin ko sifofin da aka ambata da shi sifofi ne waɗanda suna ɗabbaƙuwa akan masallacin quba sannan kuma suna ɗabbaƙuwa akan masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ka ba matsala in kake masallacin quba ne ka ba matsala idan ka ce masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne wannan shine wallahu ta'ala alam to a ci gaba ko karanta bayanin Allah tabaraka wa ta'ala yace afaman asasa bunyanahu ala taqwa min awwal yawmin wato afa man asasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman asasa bunyanahu ala shafa jurufin harin fanhara bihi fi nar jahannam cewa shi yanzu wanda ya asasa ko ya tsora harsashin ginin sa akan jin tsoro Allah tabaraka wa ta'ala akan taqwa ta Allah wa ridwanin da kuma neman yardan Allah khairun wanda ya gini wanda ya gini sa a bisa wannan manhaji shi fi alkhairi amma assasa bunyanahu ala shafa jurufin harin ko ko wanda ya assasa ginin sa ala shafa jurufin akan gabar rami jurufin suka ce kamar shine wani rami hakan nan zai iya yiwa ya zama wata rijiya ce aka haka ba cin ruwa ba aka barta sannan kuma suka ce jurufin zai iya yiwa wani kwazazzabe ne ko wani abin nan da ruwa suka dili a jikin wani dutse ko jikin wani wuri hakan nan to sai zama cewa ya gabbace yana dab da ya faɗi to shi ne shafa jurufin yanzu wanda ya zo ya asasa ginin shi bisa ga jin tsoron allah da neman yardar allah shi shi ya fi alkhairi ko kuma mutumin da shi da zai zai asasa ginin shi sai zai samu wani wuri gaban rami yana da bai ruguza ya zai arziki shi wurin harin kuma wanda yake wannan wurin mai rufsawa ne mai fadawa ne fanhara bihi fi nari jahannama sai ya fada da shi ya ruguza da shi ya rifta da shi cikin wutar jahannama yanzu daga cikin su wani ne sai alkhairi lalle kun gane tambaya ko ginin da aka yi da masallacin tabo kogin da aka yi a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ke madina shi ne wanda aka asusa shi ala takwa min awwal yawmin wato ala takwa min Allah wa alim A maginin da munafukai yan kanzagin Abu adar suka yi kusa da masallacin kuma to na gini shi ne wanda aka yi shi ala shafa jurufin halin akan wani gabar rami wanda yake dab da rusawa halin wanda yake mai fadawa ne ko mai rusawa ne kan har bi fi nar jahannam ya rusa da wanda yi shi cikin wuta jahannama to babu shakka a sanadi yake cewa na farko shine shine alkhairi wanda zai babu alkhairi tare da shi to tun da babu alkhairi kenan a cikin nabi din nan sab annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai dace ka karba gayyatar su ba bai dace ka je wurin kai sallah ba wallahu la yahdi alqawma zalimin Allah tabaraka wa ta'ala baya shi da mutanen da suke a azalumai ina fata gani to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim bunyanuhum ginin su su wayannan munafikai alladhi banawhu wanda suka gina shi wato wannan masallacin da suka gina ba zai gushe ba ribatan fi qulubihim ina matsayin shakka a cikin zukatansu kun gane ko ribatan abdullahi bin abbas radiyallahu anhu yace shine shakkan wa nifaqan fi qulubihim ginin ba zai gushe ba yana matsayin wani abin shakka da kokonto yana matsayin aikin muna hucci cikin zukatansu shine ribatan fi qulubihim ina fata gani akwai riwayar da aka samu daga al-Imam Siddi rahimahullah shi kuma yake cewa la zalu bunyanuhum ladi banaw ribatan fi qulubihim ribatan fi qulubihim yace ghaizan wa ghadaban ba zai goshe ba yana matsayin wato kushi da tafasan zuciya a tare da su ke annahu hudima shi saboda masallacin da kashe rubuta shi aka yi kun gane ko wani zai sa zukatan su dangane da wannan gini ba za su gushe ba suna cikin hushi da tafasa shine ribatan a fassara al siddi ina gani a tarewa da aka samu daga alhassan albassari rahimahullah shi kuma ce ribatan shine hassaratan wa nadamatan lahu la yazalu bunyanuhum alladhi banawhu ribatan fi qulubihim ay hasratan wa nadamatan fi qulubihim ba zai gushe bai na matsayin nadama da dana sani cikin zukatansu saboda duk abin da suka kokarin su a filantinsu a filantinsu haƙarsu ba da cin maruwa ba saboda kamin zai zama nadama a tare da su wani shi da abin fi ko dai zama shakka da munafuci ko ya zama abin takaici da jin haushi da damuwa ko ya zama nadama da dana sani a cikin zukatansu sai haka din ba zai bushe ba a tare da su illa an taqata qulubuhum to har sai zukatansu sun kakkasu sun yayyanki wannan shakkun da wannan damuwan da wannan asarar da nadama ba za ta gushe ba a tare da su dangane da wannan gini da suka yi ba haka ne ba zai gushe ba tare da su har ran da zukatan su suka karkasu shine illa an taqatta qulubuhum kun gane ko to menene ma'anar karkasewar zukatan nasu da aka ce illa an taqatta qulubuhum sai in zukatan su sun mi sun karkase Wannan malamai suka ce wato sai idan zukatansu sun kakkatse wato bilmauti ta hanyar sun mutu idan mutu ya mutu gano zuke shi ta katse ta da aiki kira ko ba haka ba to duran da suka mutu kun gane ko to wannan shi ne zai sa wannan nadamar da wannan takaici ko hushin ko kuma abin da shafi zaman wannan abin shakka gare su zai gushe tare da su saboda ka wannan damuwar da hasarar da bakin ciki ne za ka kira shi ko kuma ka ce da na sani ba zai gushe ba tare da su ma dama suna rayu saboda ka illa an takasa kulubun ke sai ran da suka mutu sai ran da zukatan suka sai suka mutu suka zama cewa ba su da rayuwa to wannan shine riba ɗin zai kau daga cikin zukatansu waɗansu malamai kama bi karoto daga sufyanin sauri rahimahullah yake cewa ma'ana illa an taqata qulubuhum shine illa an yatubu taubatan tataqatta biha qulubuhum nadaman wa asafa wato ginin da suka yi ba zai bushe ba yana matsayin shakka da nadama da abin takaici da haushi tare da su ba zai bushe ba a haka sai ran da zukatarsu suka kakkaɓe ta hanyar in sun tuba idan suka tuba suka bayyanar da dana saninsu da bakin cikinsu akan abin da ya gudana wani shi zai sa wannan abin da ke cikin zukatansu don gani abin da suka aikata da aikin nan nasu muna munahuci sai ya kau wannan shine ma'ana illa an taqatta bi ma'ana illa an taqatta qulubuhum bi ma'ana illa an wani shi shine fassara sufyan da sauri. rahimahullah kun gane ko kenan da illa an taqatta qulubuhum wato ko dai zama cewa sai sai da suka mutu duka zukatan suka kakkace suka daina aiki ko kuma illa an taqatta qulubuhum sai da suka tuba in ba dai wannan aka samu ba to la yazalu bunyanuhum alladhi banahu ribatan fi qulubihim kun gane ko to babu shakka wannan lamarin haka yake domin kamar yadda mu gani cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan sun kira shi Allah ya hana mishi zuwa wurin da wannan shi ya tabbatar da rashin wato cimma ruwa ga hakan da suka yi da ƙarshe kuma masallacin nasu an rubuta shi an kona shi wannan ya tabbatar da bakin ciki da damuwa da asara da nadama da shakku ba zai wuce ba tare da su hasarin da suka mutu ko kuma da suka tuba Allah tabaraka wa ta'ala ce wallahu alimul hakim Allah tabaraka wa ta'ala masani ne mai hikima saboda kai san duk abin da wanda mutane suka aikata sanai da hikima wajen mu'amalantar su da abin da zuyen mu'amalance su na hukunce hukunci to da ƙarshe kamar da ni ishara malamai sun tabbatar da cewa kamar yadda ibn jarir sabari da wasu malaman sunna suka ruwaito a fagen tafsiri da kuma littafan sira cewa da kashin lamari bayan manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ya gama shi labarin abinda wanda mutane suka kitsa to sai aika wasu gungun jama'a na sahabbai cikin su akwai mutum da ake ce da shi malik ibn al dikhsham da kuma wato ma'ani bin addi da sauran wasu sahabbai ya tura su suka je can kuma inda aka yi wannan gini na masjidin zira masjidin zira sai suka zama masallacin sannan aka banka masa wuta aka kuna shi wani shi ne akibar masallacin aka rubuta shi sannan aka kuna shi gaba ɗin shi kenan to sannan malamai suna ambatan cewa wannan takaitaccen bayani da Allah Ta kawo wa ta'ala ya kawo anan wanda ya shafi masjidin zura wato akwai abubuwan da ake kalata a cikinsa na darussa da kuma hukunce-hukunce daga ciki kamar da jamaluddin al-qasim rahimahullah yake cewa في كل مسجد بني لأدي الأغراض التي بني لها مسجد الضرار فلا حرمة له yace dukkan wani masallaci da aka gina shi bisa ga ɗaya daga cikin manohi guda hudu da aka gina masajidin zirara saboda su cikin wannan masallacin ba shi da alfarma wato ba shi da wata alfarma irin alfarmar da masallatan Allah suke da ita bi ma'ana yanzu duk masallacin da wasu mutane suka rayu suka gina shi don cutar da al'ummar musulmi to ba shi da alfarma kun gane ko don masallacin da aka samu wasu mutane sun gina shi da manufar katar cewa Allah ta baraka wa ta'ala shi wanda masallacin ba shi da alfarma ba shi da alfarma irin alfarmar da masallatan Allah suke da ita kun gane sanadin masallacin da aka gina shi da manufar raba kan musulmi shi ma ba shi da alfarmar da masallatan Allah suke da ita kun gane haka duk masallacin da aka gina shi domin ya zama matattara ko wata santa da wasu makiya Allah da za su yarda Allah da manzonsa da musulmi za su yi amfani da wannan wurin to shi ma wannan ko an kira shi masallaci to ba shi da alfarmar da masallatan Allah suke da ita kun gane to wannan abu na farko kenan saboda haka ake ruwaisuwa cewa wato al'aba yake ruwaisuwa cewa Umar bin Khattab radiyallahu anhu a lokacin da Allah tabaraka wata'ala ya bude garuruwa a lokacin khalifancin sa kuma a hannunsa kamar da wasu karanta sira suka sani lokacin khalifancin Umar bin Khattab radiyallahu anhu lokacin ne da aka samu futuhat masu mulki an ci wato ko kace an bude garuruwa gabacin wato asimar khilafar islamiyya da yammacinta da kudancinta da arewacinta kun gani lokacin khalifancin umar ne addini ya shigo nan har afirka kuma ya je har yamma ga jazair kusa da faransa kun gani ya je can wajen mawara nahar can wajen kurasan da ina ne duk inda dai ka san yawan inda kusa hati masu nisa duk lokacin khalifancin umar ne bin al-khattab radiyallahu anhu to lokacin da wannan cin nasara ya samu hannun umar afa yake cewa amarar na, wato amarar khalifatul na shi umar bin khattab ya umarci musulmai na duniya duk garuruwan da aka bude sai umarce su da cewa an yabnul masajida cewa lalle duk garin da aka bude to musulmin da aure su yi kokari tabbatar da sun gina masallaci sannan wa Allah ya takhidhu fi madinatin masjidaini ke kada su yarda su su gina masallatai guda biyu a cikin gari daya eh, wani gari a gina masallaci guda daya duk musulmin gaba da su taru ne wuri daya kun gane ko shine wa Allah ya takhidhu fi madinatin masjidaini yudaru ahaduhuma sahibahu ka a riki masallatai guda biyu wanda ɗaya masallacin zai rika cutar da dan uwansa saboda kenan idan ba maslaha ta yawan al'umma ta hukunta ba kowane gari ya zama masallaci guda ɗaya kun gane amma duk lokacin da zan maslaha ba ta hukunta ba yan gina masallaci zai zama ɗaya masallacin zai cutar da ɗaya ce to kar a yaka kun gane to wannan shine ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah a cikin tafsir zadul ma'ad yake cewa idan kana al-hadamu هو الجزاء لكل مسجد بني لغر الذراع فمشاهد, فمشاهد الشرك التي تدعو سندتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بذلك وأوجب yace idan ruguzawa shine sakamakon kowane masallaci da aka gina shi saboda manufar cutar da al'ummar musulmi idan dukkan masallacin da aka gina shi bisa ga manufacin suna ma'al'umma musulmi rubutawa shi ne sakamakonsa ya ce to wuraren shirka da Allah wanda ake gina su wanda kuma wanda suke kula da su suke kiran a riki jagororin da suke cikin wurin a matsayin kishiyoyi ga Allah a rika bautansu ba Allah ba ki to irin waɗannan wuraren ibadodi na kafirai sun suka zai dacewa a ruguza kuma shi ne wajibi su suka zama wajibi a ruguza su la'alla kun gane magana idan kai wato idan inda aka faɗe shi ko in ce wanda aka gina da sunan masallaci amma ya zama yana da wata manuha mummuna ta cuta mu musulmi ya zama ya dace a rubuta shi ci to wuraren da ake ginawa mutane suna taruwa ana shirka da Allah a wurin kuma ana kira ga abauta ba wasu wanda ba Allah ba ce to wanda wuraren su suka fi cancan a guza su sama da wancan wurin kun gani saboda ka babu babu dalilin da za a samu cikin al-mujtama'ul islami a ce wai a zo a gina coci babu wani dalili ba. duk falsafar da wani zai kawo maka ba sahiya ba ce kun gani amma abin da ke faruwa idan musulmi suka ji suka suka ci nasara akan kafirai aka bude garinsu kun fahimta sai suka nemi su yi musalaha da musulmi yanzu suna neman su zama abin da ke ce musu kafiran amara. kun gani yanzu shi ke na aka saka ka'idar amana tsakaninsu da musulmi to na abin da an gare su na wuraren ibadodinsu kun gane ba za a rubuta musu ba tun da dama suna da su ba yawa dama suna da abin su tun kafin musulmi su su ma mamaye su ko su ci gari suna da wannan abin nasu yanzu in sun ka yarda cewa za su bi dukkoki na musulunci za su ba da jizya za su yi kaza idan akiri to hin wannan wuraren ibadodin su da gare su sai kyale su ci gaba da su bisa ga ka'idodin za a samu su ba za su bayyana da kaza ba ba za su shagiya a fili ba za su kalli wani abubuwan malamin fiƙi sun san su yawa amma haka kawai cikin mujtama na musulmi a ce kawai wasu kafirai sun zo da suna ayyukan diplomasiya ko da abin da ya kamata haka ko da suna kasuwanci sai da ce a ba su yi ne gina coci wannan zai zama kuskure gaskiya Allah ke yi ma sun gina kamata ya ruguza shi kun gani amma malamai suka ce gina masallatai saboda maslaha shar'iyya a ce misali gari ya zama babban gari hakan nan ga masallaci a nan can wata anguwa da bukatar masallaci saboda la'akari da cewa masallacin da ya musu nisa akwai matsalar dare akwai matsalar ruwa sama da wasu matsalin suka kama da haka babu laifi a gida masallaci saboda maslaha ta shari'a ina fata gani wato ta'addudul masajid in maslaha ta shari'a ta hukunta haka ba matsala cikin gaskiya wato ba za ka zo ka ce gari kamar sai ka ce dole sai masallaci guda daya ba kun gane saboda in haka za ka kwanta zama al'umma masallaci ba ba zai dauke su ba ko mu gani ba da za ka ce da ni ka ce tun daga ɗan yara har mutanen ba dare da mutane shan wajen wani wajen su to masallacin gidanka su yi sallah to a gida hilin masallacin ba zai dauke su ko ba gani ba sannan wani yana can wajen wani ma shi bai da mashin bai da mota bai da mashin bai da mota ko jaki ko bai da in kace to ai zo na ne sallah kuma ai zo na ne sallah kaga akwai akwai akwai mashakka sannan ana yi samun hadari ya taso lokacin sallah yana can wajen bayan tara to al-muhimu ta'addudul masajid li masalih shar'iyya balai suka ce ba matsala ga wannan gaskiya kun gani to wannan shi ne sannan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wallahu hibbut tawwabina wa wallahu hibbul mutahhirin a cikin wannan ayat tana cewa fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu hibbul mutahhirin ko a cikin masallacin wanda aka gina shi ala taqwa min awwal yawmin akwai mutane waɗanda suke neman tsarkaka Allah yana son masu tsarkaka wannan tsarki malamai suka ce ya shafi tsarki iri biyu kun gani ya shafi tsarki iri nawa iri biyu a jiya mun yi ishara akan wasu riwayoyi da suka gwada cewa an tambayi mutanen ku ba, cewa Allah ya yi yabo gare su cewa su suna son tsarki kuma Allah yana son su to wani tsarki ne kan suke yi suka ba da bayanin shi su sun kasance idan suka je suka biya bukatar su suka yi amfani da duwatsu wajen istijmali da kuma sukan karawa da ruwa kun gani su yi istijmali sannan kuma su ruwa su wanke na jasa haka suke sun kace wani shi sarkin da suke to kaga wannan ita ce da haram zahira ko ku gani ba kawar da najasa ta sura zahira to sannan akwai tsarki wanda yake da basin tsarki wanda yake da batin shine taharatul kan ku gani tsarkake zuciya daga dattin shirka da dattin munakuci da dattin riya wanda wannan kaga ka same shi ga mutanen ba wato da siffantonsu na mummilai sana lokaci guda za ka same shi irin wannan sarkin za ka same shi da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda suka tafi shi a masallacin sa dake Madina a matsayin sa da sifa mu'minai kun gane ko to shi yasa muke cewa a sifofin da aka faɗa na wannan masallaci shi ne rijalu yuhibbuna an yatatahharu wa la yuhibbul mutahhirin sifofi ne ko ala al-masjid an-nabawi kuma ko ala ko quba kun gane ko to wannan shi ne abin da dai wannan tsarki ya shafi tsarki na zahiri da kuma tsarki na batin daga cikin abin da malamai suke ambata akwai hukuncin bude masallaci sabo da kuma kiran wani babban mutum ko wani jagora ko wani malami ya zo yi sallah a wurin ya zo yi sallah a wurin sai a ce an bude masallacin ila har a yi buki a yi gangami a yi buki a tara jama'a ko ba aka yi haka ba yanzu wanda menene hukuncinsa ya gina masallaci sabo kan sai an tara mutane an samu wani shek ya zo ya yi sallah wani kuma ya yi haka ya hukuncin wannan suna faɗin wannan ne saboda la'asari da abin da zo cikin nafsin kunga abin da riwayoyi suka gwada tabbas mutane da suka gina masallacinsu sun da ne annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi bi ya talla wurin kuma ya yi yunkurin ya talla wurin amma sai Allah kwatsa ke ce la taqum fihi abadan la masjidul usisa min awwali yawmin ahaqqu an taqwa fihi wato aka ce kada je talla wurin to kaga wannan kamar zahirin shi zai gwada cewa kamar aka gina masallaci ta ce da daidai da kira wani babban mutum ko wani shek ya zo ya talla wurin ko yawwa ya hukuncin wannan wannan tambaya an yi arzin ta ga su da'ima ta mamlakatul arabiyya ta saudiya ta al ta arabiyya ta saudiya akwai kuma wani babban malami shi wani saudiya ya masa wani tambaya shi Muhammad Salih eh, al to kulasar dai ansar ne cewa irin wannan gangami na bude sabon masallaci da kiran wani babban malami ya zo ya salla a wurin da yin buki da kaza da yin abinci da hafalat suka ce wannan bai halatta ba wannan kuskure ne ko da yake ana yi wurare daban-daban suka ce bai halatta ba saboda dalilai kamar haka na farko suka ce shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sabai sun kira shi akwai riwaya da suka gwada cewa wasu sabai sun kira shi suka ce zo gidansa a wato zo gidansu suka gwada wani wuri suka ce annabi suna so annabi ya sallah nan wani don su rika yin sallah wurin kuma yake yi wanda ya tabbata a riwayi daban-daban suka ce to wannan abin da yasa aka nemi annabi wannan kuma ya asa wannan kira ya je yi ke saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi tabarruki da an nasa jiɗin annabi da gashinsa da kaza shi duk ana doki da shi ko saboda ka annabi je sallah wuri wurin da in yi sallah wurin ga to kai ka tsugun da kai sallah wurin albarka ne kun gane to amma ba ruwa ruwaitowa bayan annabi ya rasu sallallahu alaihi wa sallama cewa wasu sun kira abubakar musu sallah a masallacin su kuwa dakin su ba taba ruwaito wannan ba ko an rawaito cewa Umar ko wani daga cikin sahabbai wasu ne sun kai shi sun ce suna son yin sallah aure saboda kawai sai wannan ya gwada cewa a ashe annabi saboda ana tafarruki da asar ne nashi saboda ka kawai abu sai zama khasun ne biki kun gane saboda kamar dalilin zaka gina masallaci ka ce wai ana buƙatar wani babban mutum ko wani shehi ya zo ya sallah aure tunda shi ba annabi ne ba kun gane sannan suka ce yin buki da gangami saboda mu da sabon masallaci wannan baya cikin hadisi salafin salih wato ba taɓa ruwaitowa a tarihin salafin salih cewa da duk aka gina masallaci sai gangami wajen bude shi wannan ba ka same shi cikin ah, al'asarus salafiyya ba kun gani yan bude masallaci kawai sallah za a ci gaba da tashi da ba a tara mutane a ce sai an zo an bude masallaci buki da kaza ila akhiri wannan wannan ba shi cikin hadisi salafin salih kun gane ko sannan suka ce abinda mutane suke yi a yau na gangamin buɗe masallaci a wuri To wannan zai kai ga a samu shaddun rihaj ilal masajid wa'inda suke Allah tabaraka wa ta'ala bai shar'anta a samu shaddun rihali ne haɓa wata shaddun rihali shine mutum ya kimsa abin hawansa ya kimsa sahiya ta musamman zuwa masallaci kaza yanzu idan ka ce za a buɗe masallaci a gari ka kai gangami to zai zama cewa kai idan za ka je sai ka kimsa sai ta musamman zuwa wannan garin ko ba haka ba kuma za ka je wannan garin ne a sasan saboda wannan ne masallacin za ka ce to shi kuma zo cikin hadisi cewa babu wani masallacin da za a kimsa sai ta musamman don a je a yi sallah wurin sa in ba masallatai guda uku ba a duniya sai masallacin annabi alaihi salatu wasalam لا تشد rihal illa ila thalathati makan ko ba a kirma tafiya ai tafiya ta musamman zuwa wani masallaci ai sallah a wurin sai masallatai guda uku kadai a duniya masallacin annabi da kuma masallaci mai alfawar da ke da kuma almasjid al-aqsa bayan ba haka ba ba a yarda a musulunci a shari'ance ka kimsa ka ce za kai sallah a wurin a sassan ko saboda wata ziyara a wurin ba kun gani to sai suka ce a bude kofar yin gangami saboda bude masallaci sabo da gayyatar mutane barkatai to zai haifar da wannan zai haifar da mutane su rike kemsa tafiya daga wurare masu nisa don su je masallaci kaza wanda wannan bai halatta ba la'alla kun gane wannan to saboda kan suka ce abinda ya fi zama salama mutane su daina wannan gaskiya za a buɗe masallaci kawai mutane su buɗe shi kenan ba sai an kashe kuɗi an yi wata hidima ko an ce an tara mutane a wani abu ne wannan duk ba sai an yi ba ba bukatar a kira wani ke dole sai sallah a wurin duk wanda ya sallah wurin shi kenan Allah ya karba sai musulmi da wurin shi da sallah shi kenan kun gani Sheikh Muhammad Salim eh, bin eh, Sheikh Muhammad Salim al-Munajjid yake cewa sai fa kadai kadai idan ya zama cewa yanzu ga wani masallaci sabo an buɗe to amma sai aka buƙaci akwai wani mutum malami ne ko shi Allah ba shi hikima ta da'awa an shirya cewa zai ilka'in muhadara ko wata kalma a wurin kun gani yawa yau za a fara buɗe masallaci wurin ka shirya to za a yi wa'azi wurin misali za a yi muhadara wurin yanzu ka je sauraron muhadara in eh, wanda ba mu komai ko ba bani ba saboda yanzu abin da ka je yi sauraron ne. yawa sauran wa'azin da za a yi ne da muhabarar irshad din za a yi kun gane zai wa'azi a kan abin da ya shafi wasu abuwa da musulunci ko kuma zai eh, yi wata kalma wadda za ta zama zai kwadaitar da mutane zuwa ga su jafa tabarru'at tattara wasu abubuwa na kudade da gudunmuwa don a yi wasu abubuwa na addini to irin wannan in ka je saurare suka ce kuma mutane suka je saurare suka wannan shi ba shi da komai sun je ne saurare saboda wannan makasudin ba wai makasudin bude masallaci ko sallah a masallacin ba ina fata gani wannan da shi ne wallahu ta'ala alam na'am hmm. to in dai idan dai ta wannan kungiyar ita ta zama kungiya ce kuma ta yi wa'ina ayyuka na alkhairi na gina masallatai da gudanar da suka da da'awa cikin masallatan ta yi wannan ne asasan saboda kyakkyawan manufa da taimaka ma musulmi da wayan musu da kai ba tare da nuna cewa sauran musulmi 'yan uwansu da kila ba ta cikin wannan kungiyar dukkanin su mutanen banza ne ba ko sallar su ba ta yi ba ina fatan gane ko masallatan su ba ke kai sallah wuri ko ko dai a rubuta su haka yawa in ba irin wannan manawa insha Allah muna fatan babu komai lalle kun je kun je da shi ko ce kamar a ce eh eh yace kamar a ce ga wata kungiya kungiya ce ta gina masallaci da sunan ta ce masallacin kungiya ka tsaki ko ku gani ba saboda haka yan kungiyar su suke sallah wurin su suke karance karance su wurin su suke harkokin su na da'awa da daidu ayyukan su da suke a wurin cito wannan masallaci kan in ji ba a kirga shi shi wajen masallaci da muka yi shara kun gani shi ne ke cewa wannan kungiya ma dama da wannan kikyamun ta yi wadda a zahiri in dai zama cewa ba su ɗauka cewa sauran masallatan musulmi duk ba su da sallah ba kun gani ko ko zo a karkashin suke ko wani abin da ya kamar haka ba da sun yi ne da zimmar ba da gudunmuwa a addini sai da wasu ma waɗanda ba su ba suna da damar su irin wannan kuma su ma ne musu wata alkhairi shi kenan ba wani abu kun gane yawa dama malamai suna cewa su waɗannan aljam'iyyatul islamiyya kun gani al'asalu gaskiya babu musu kun gani al'asalu babu musu amma malamai suka ce kafa su da da manuha da manuha khairi ai ta'awun wannan kungiya ta dauki wannan janibi wacce kungiya ta dauki wancan janibi wannan kungiya ta dauki wannan janibi da kashe manufar duka guda ɗaya shi babu ne shi gaskiya amma da an tsana kafa kungiya ta zama cewa kungiyar ta zama abin take kallo duk wanda baya cikin ta shi ke da ba ma musulmi ne misali ko duk ba da shi duk babu ta kun gani ba a sallah wani shi ba a kaza wani shi ba a irin wannan kwandemin din haka dole shi da matsala gaskiya kai kwandemin musulmi wanda ba ka yi rabar kashi kakare ne su ma wancan su yi kwandemin sauran su ce su daya daidai wancan su ma su yi kwandemin sauran su ce su daya daidai to kaga wannan shine iskaliya gaskiya kun gani amma ma dama mutane musulmi ne hakikatan babu shirka a tare da su kun gani babu shirkiya a tare da su irin bidiyoyin na kurafat da suka hada da shirka zuwa alhamdulillah zama babu su a cikin musulmi amma kawai sai zama cewa wasu sun kafa kungiya da zimmar su mai da hankali akan janibin kaza wajen su ma suka kafa su mai da hankali akan janibin kaza da kashe hadu ai ma mutunci aiki gaba dai a ta'awunu alal da wata kawa to nan ba shi da komai gaskiya kun gani malamai suna ce akwai musamman ga wannan insha Allah Allah ya samu dace da yake cewa inna allaha اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم نعم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون نعم فيقتلون ويقتلون وحدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده إلى الله نعم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم للي الله تبارك وتعالى ياسا يا وتدق مؤمني هو أهل مؤمني ياسي أنفسهم ورايقا سوف وأموالهم لهم dukiyoyinsu bi anna lahum janna, cewa aljanna ta tabbata gare su na fi sabilillah suna yaƙi domin daga kalmar Allah fa suna kashewa wato suna kashe kafirai kenan ko wa kuma ana kashe su wato su suna kashewa su ma'ana ne ana kashe su wa'adan alaihi haqqa wato Allah ya yi alƙawarin wannan alƙawari na gaskiya gare shi fi tawrati wal injili wal qur'an a cikin littafan sana a taura da da injil da kuma alqur'ani wa man awfa bi ahdihi min Allah ba wani wanda ya kai Allah cika alkawari wa man aufa bi ahdihi min Allah ba wanda kai Allah tabaraka wa ta'ala shi ka alƙawari fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi ku yi farin ciki kuyi yi albishir da cinikinku wanda kuka yi ciniki da shi tsakaninku da Allah wa zalika huwa al-fawzul 'azim wannan shine rabo mai girman gaske to wannan makatsayin shi kuma aya ce wadda take kamar da malamai suka ce a cikinta akwai targidi zuwa ga jihadi domin daga kalmar Allah tabaraka wa ta'ala da rayuka da kuma dukiyoyi a cikin nafsin Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa saboda falala da martaba da jihadi yake da ita a addinin musulunci wato matsayin da yake da shi yana matsayin cewa kamar shi ciniki ne Allah ya kulla tsakaninsa da mummune masu yin jihadi ɗin sai da ya zama cewa ciniki kamar da aka sani shine kamar da ake ce shine mubadala ko musanya ko shine ashira ko albai ka bani wani abu ni ba in baka wani abu ko ba kake ba kun gane shi ya dike ko kana da kuɗi a hannunka sai ka ba da su sai a baka wani abu shi kake so yanzu kuyi musanya ke da wani shine ciniki to sai ayi take ambara cewa irin wannan dike shine ya kullu tsakanin Allah da mu'mini masu jihadi sai zama cewa su mu'minan abinda suka bayar suka mika wa Allah shine rayukansu da dukiyoyinsu ne kudin to shi kuma Allah abinda ya ba su daga bangaren shi shine aljanna ba kuma kun gani wannan tafsirin wato ma dama ciniki muka ce mubadala ne ka bayar a baka to sai aka ce Allah ya kulle ciniki sa da mu'minai suna yin jihadi don daga kalmar sa to sai zama cewa su abinda suka suka wa Allah muka ce shine rayukansu da dukiyoyinsu shi kuma abin da ya ba su shi ne bi aljasa to shi ne inda Allah ashtara min almu'mini na anfusahum wa amwalahum Allah ya saya daga mu'minai ya sai rayukansu kazalika ya sai dukiyoyinsu bi anna lahum aljanna da cewa aljanna ta tabbata gare su kaga wannan ciniki subhanallah ciniki ne mai kima mai daraja kun gani kamar sigar yadda aka kulle ciniki shine yuqatiluna fi sabilillah suna yaki don daga kalmar Allah saboda ka sasan jihadin da suke yi manufa guda yake da shine zaman sa fi sabilillah kun gani wato ba tare da wata manufa ba ba tare da neman wata biyan bukata ba kitali ne kawai wato li kuna kalimatullahi hiya al-ulya kamar dai tabbata cikin hadisi kun gani to ɗabi'ar kuma yaƙi shi ne nuna, wa yi nuna. saboda ka suna kashe kafirai sannan su ma ana kashe su wanda a hankalce wa bi tabi'a fil hali kowa san wanda take da a yaƙi daga zaren ka da kaji je gurin yaki to dai amabe ne guda biyu za su hawo yawa ko dai ka samu sa'an su abokan gaba ka kashe su ko samu sa'an kasu su ne su kashe ka shike wannan shine kau ko ka kashe ko a kashe ka to wannan shine fa yaqtuluna wa yuqtalu saboda ka wannan shine sigar mu'amalar yadda bashi bashi yake son shi sulke ya kasance tsakanin mu'mini da Allah tabaraka ta'ala saboda ka wannan abu ne mai darajar gaske ayi ba za mu yi fassara ayi ba za mu yi fasara ta ba amma bari mu ruhe da wani hadisi da aka ruwaito cewa lokacin da sa suka yi manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama bai'a abdullahi bin rawaha yana cikin su annabi ya gaya musu abubuwa daban-daban to sai shi abdullahi bin rawaha yake magana yace ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yace yace wa annabi ishtarat li rabbika washtarif لنفسك nafsika cikin wannan mubaya za mu maka ya rasulullah ka shartanta mana abin da zaka shartanta ma ubangijinka sai ka shartanta mana abin da zaka shartanta wa kanka kun gani to sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ina shartanta ma ubangiji na an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a ku tabbatar da kun bota masa shi kada kada ku hada shi da kowa wani bauta sannan shi wa ashtar da su kuma wani shan sama kaina an tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa ya ce ina shan sama kaina ku tabbatar da cewa za ku kare ni daga dukkan abin za ku kare kanku da shi da digirinku kun gane wannan siga to sa abdullahi bin rawaha yake cewa to mun ji la naqil wala nastaqil ce ba za mu warware wannan ba babu yadda mu warware wannan magana mun yarda da ita sai ce mishi amma to fa idza fa'alna zalika fa ma lana fa idza fa'alna zalika fa ma lana ce to idan muka yi wannan ni a gari mu ni za mu samu yanzu kun ga yanzu sharadin da ya shafi Allah shi ne a samu tauhidi yawa sharadin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam ne sharadin jihadi ku tabbatar da kun kare ni daga abin da kuke kare kanku da jigoyin ku daga shi kaga in wani zo yace zai kashe ka sai da kashe kai yi in wani ce zai kwace maka kuɗi ba ah ba sai da kashe ka kai ba kaga yaji kenan fa to to ku kare addinin Allah da irin wannan suka ce sun yarda kuma ba za su warware ba suka ce to amma idan muka yi wannan ka ga mana me tabbata gare mu sai ce fala kumul janna shi aljanna ta tabbata gare mu to wannan shine inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna Allah ya samu dace idan muka dawo za mu dan sake jin wannan sai mu kai karshen ah, ayar da sauran bayanan da malamai suka yi muna fatan dan abin da bisa ga sawaba Allah tabaraka wa ta'ala amfani mu da shi ba mu da dan sawan da muka yi na kuskure kuma Allah ya shafe muna ya gafarta muna ya shafe shi daga cikin zakatan wa وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك